da lokacin gwamnatin pdp nawa ta sai da buhu shiga ba to yanzu nawa ne buhu da samun dubu biyu ba da sauki ba yanzu ga ta isa ba samun ta ma da wahala mutane ne sakta taimake mu riba mai muka ci mulki ya tafi shekara biyu da rabi sauran daya da rabi mai rage apc suka zo ku ce musu ku yi yaudare mu Shugaban jam'iyyar PDP kenan na jihar Taraba Victor Balakona yayin da yake jawabi a wani gangamin sayo shekarar 'ya'yan jam'iyyar APC zuwa PDP a jihar. shi ma da yake jawabinsa gwamnan jihar Dare Disan Isiyaku wanda ma mataimakinsa Haruna Manuko ya wakilce shi ya ce burin gwamnatin su ne ma shine yin adalci ga kowa daga nan ko sai ka da baki da cewa a fata 2019 gaba ɗayanku kamar yadda kuka yi shi da za ku fito ku ba da goyon baya ina ba ku tabbaci da ƙwanku da ƙwarƙwatanku wallahi wallahi ina ba ku tabbaci kuna ba ni ƙarfin gwiwa zan iya zuwa duk abin da kuke nema mai girma gwamna insha Allah abin da kawai zan faɗa muku shine ku ci gaba da addu'a PDP PDP PDP tun farko wasu 'ya'yan jam'iyyar apc da suka sayo shekar sun ko danganta rashin adalci da ma rikicin cikin gida wanda ko ya baibaye jam'iyyar a jihar da cewa su ne masu ka ingiza su ficewa sunana isa muhammad tobi abin da ji hankali na shine saboda kyakkyawan ayyuka da na fara da ya kamata na zo dora a kai dama an yadda idan ka je wuri da ba naka ba ka gane cewa wurin yana da inuwar tana da dumi babu akidu babu abin da kira ideology dole ka dawo wajen mutanen da suke da ideas irin naka sunana muslim abdul harisu muna tunanin apc za ta kawo ma matasa canji na ci gaba musamman a yankin da muke to kuma gaskiya ba mu ga halaman za a kawo canji din ba sannan gwamnatin jihar taraba tana iyakacin kokarinta to sai dai kuma yayin da ma pdp ke murna ita ma jami'ar apc a jihar ta yi wawan kamu ne inda tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraban garba umar utc da shi da dimbin magoya bayansa da ma waɗanda suka rike mukamai a zamaninsa suka sayo sheka daga pdp zuwa apc da farko gara shiga fatin nan na shiga aka karbe ni mutane na 'yan siyasa wadda dama suke tare da ni wadda ba su kauce ba tun da na bar ofis na tare da su kuma an ka binciki local government sha shidan nan zaka ga cewa har yanzu structure dina yana nan ban rabu da mutane na ba su ma ba su rabu da ni ba tun komawar demokuraɗiyya jam'iyyar pdp ce ma ke mulki a jihar taraba ko da yake a zaben shekarar 2015 da jibingo shine jam'iyyar ta kwaci kanta daga apc kuma yanzu an zura ido ne a ga yadda wannan sabar kasuwar saushe kan za ta kaya Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.